الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ban manta ba muna goma ga watan rajab jira 1434 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyar miladiya 2013 cikin karatun na wannan littafi mai albarka bulugul maram min ajillatil ahkam na al'imam al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wannan shine karatu na 48 muna cikin da tara to wannan shine na 49 muna cikin abin da ya shafi babul khushu ko babul hassi alal khushu fi salah babin da yake kwadaitarwa wajen khushu'i kankan da kai da nutsuwa a cikin zuciya a wajen sallah malam ya ce wa anhu qala kana qiramun li aisha radiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها الهتني عن صلاتي قال يتي وعنه أنكر أودا قريش قال يتي كان قرام لعائشة وني لابلي نعائشة رضي الله عنها الله يكرمك سطرت به جانب بيتها ta sitirce wani ɓangare na ɗakinta da shi faƙarar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amiti ƙira maki haza ki kawar mana da wannan labulan naki fa innahu la tazalu tasawiruhu hotunan shi ba su gushe ba zane-zanen da suke jikin shi ba su gushe ba ta aridu fi salati suna bujiro min a cikin sallata rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wattafaqa suka hadu imam al-bukhari da muslim kenan ala hadisiha akan hadisin ta ita na Aisha fi qissati an bijaniyati abi jaham cikin kissar tufa riga an bijaniya ta abi jaham wa a cikin riwayar fa innaha alhadni an salati Hakika ta kawar da ni ta shagaltar da ni ga barin sallata hadisin farko malam ya ce wa anhu da gare shi idan mun duba ba za mu ga yana nufin anas dan malik allah ya kara masa yarda ya hadisin ya zo daga abdulaziz ibn suhaib daga anas dan malik hadisi ne ingantacce hadisi na biyu wanda ya ce wattafaqa ala hadisiha sun hada a bisa hadisinta ittafaqa anan yana nufin bukhari da muslim akan hadisin na na aisha wanda anan bai kama na hadisin ba amma yadda yake hadisin shine manzo Allah ya salla fi khamisatin cikin wata tufa wadda ba ta da zane a jikinta a cikin wata tufa mai zane da ha tana da zane a jikinta fa nazara ila alamiha nazara sai manzo Allah ya kalli zanen kallo daya a cikin sallah din ma'ana zanen riga ya ja hankalin shi falamman sarafa da ya juya kala sai ce habu bi khamisati hadhihi ila abi jaham ku tafi da wannan rigar mai zane zanen gura gurin abi wa atuni bi ambijaniyati abi ku zo min da ambijaniya tufa ce mai kauri ba ta da zane zane fa innaha alhatni aliban an salati da ta dan kawar da kaina ga barin sallata wannan ne hadisin na Aisha wanda malamin ishara zuwa gare shi wannan hadisi da muka karanta Anas ɗan Malam yana cewa kana qiramul li Aisha qiram bi kasril kafi qiram shine sitrun raƙiƙun min subin zi alwan shine ma'anar qiram wani ɗan mayafi ko labule siriri yana da ma'ana zane-zane a jikin shi yana da layi layi a jikin shi to ne na Aisha satarat bihi janiba baitiha ta sikirce wani bangare na ɗakin ta da shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce mata amiti anna maki haza amiti bi ma'ana azili amrun ne min al amata yumitu amiti ma'ana ki kawar ki cire anna da gare mu kira maki haza wannan mayafin da ki cire shi ki kawar mana da shi domin me sai manzo Allah ya faɗi dalili fa innahu haƙiƙa shi wannan mayafin naki wannan labulan naki la tazalu tasawiruhu wannan zane-zanen da suke jikin shi ba su gushe ba ta aridu li fi salati suna bujiro mun suna bayyana ina ganin su a cikin sallata wannan hadisi da muka karanta dalili ne akan baya dacewa ga mai sallah ko kuma dalili ne da yake gwada dacewar mai sallah ya nisanci duk wani abin da zai shagaltar da shi gabarin sallar shi sawa'un abin zane ne ko hotuna ne ko rubuce-rubuce ne duk wannan inda zai kawar da mutum gabanin sallah to yana da kyau mutum ya nisanci wannan abu suka ce domin sallah ana son a samu khushu'i a cikin ta kan ku manta farkon babi na ambata mana cewa da hadisan da malam zai ka mana hadisai ne suke gwada mana hana yin sallah yayin da duk wani abin da zai hana mu khushu'i a cikin ta kun ga zama karanta wani hadisi da manzo Allah ce ku yi khushu'i a cikin sallah ba sai dai a gaya mana manzo Allah ya ce kada a yi sallah idan akwai abinci saboda zai hana a samu khushu'i kada a yi sallah idan akwai kaza to da haka anan ma suka ce wannan hadisi yana gwada mana duk wani abin da zai shagaltar da mai sallah ga barin sallarsa to ana so a kawar da shi ibn rajab alhambali. babban malamin ne yana cewa fil hadisi dalilun ala istihbabi taba'udi anil asbabil mulhiya anis salati cikin wannan hadisi akwai dalili na cewa mustahabbi ne a yi nisa da duk abin da zai shagaltar barin sallah dan haka manzan Allah sallallahu alaihi sallama a hadisi na biyu ce a tafi da wannan riga din da haka fayan bagi liman alhahu shay'un min ad-dunya an salati ibn rajab yace ya dace da duk wanda wani abu na duniya ya shigaltar da shi gaba ne sallar shi an yukhrijahu an mulki ya fitan ba da shi daga mulkin shi ya rabu da abin gaba daya wannan bayani na ibn rajab yana cikin littafin safatul bari juz'i na biyu shafi na 420 da haka wannan yana cikin abin da hadisi yake nuna mana kuma hadisin yana gwada mana dalili ne da yake gwada mana masallatai a kare su daga duk abin da za su ja hankalin mai yin sallah na yin ado kwalkwale masallaci da ya masa ado wanda in bai sallah shiga ciki zai ja hankalin shi kamar yadda muke gani a kasashen larabawa yanzu mutum ya shiga haramai ne masallacin makka ko na madina to wani idan ya shiga sai ya tsaya ɗau lokaci yana kallon adon da aka yi a masallacin to kaga aka yi rashin dace ya shiga lokacin sallah shine farkon shiga shi kaga sallar rabi da rabi zai yana kallon wata fitila can yana kallon wani abu can yana kallon wani rubutu da aka yi ko makamancin wannan to duk bai kamata ya zama akwai irin wannan ba bal ma wasu hadisai suna gwada cewa alamun tashin alkiyama ne a dinga yi wa masallaci ado zakharafa shine a kwalkwale masallaci ba muna nufin kamar fenti ba kun ga yanzu kan masallacin da muke ciki babu wani abin da yake ya fita daga kima wani abu ne adi normal abu ne amma ana maganar a kaga wani amma mu ce dinga tunanin gwalle wannan ko zinare ko azurfa ko kuma irin rubutu a rubutu barkatai idan ɗalibi ya shiga sai ta kama karatu ya ga nan mai aka rubuta kokari yake gane nan mai aka rubuta shi sa malamai suka ce wannan rubuta ayoyi da ake a cikin alkur'ani ayoyin alkur'ani a cikin masallaci bai da asali bai da tushe bai da asali addini imamu malik Allah ya kara masa yarda imamu daril hijira yana cewa akrahu an yuktaba fi qiblatil masjidi shay'un min alquran wat tazwiq yace ina ki a rubuta wani abu a masallaci a kiblan masallaci wani abu na alqur'ani yace akrahu hada imam malik yace ba na san haka abu ne makaruhi a gurina yace ko kuma a kawata shi a kwalkwale shi nan malamai suka ce ya ce alƙiblar masallaci dan nan ne mai sallah yake kallo amma ko da ba alƙibla ma bai dace a rubuta ba <coughs> imam malik ya ce inna zalika yushghilul musalli haka zai shagaltar da mai sallah wannan nasri na imam malik yana cikin littafin alhawadis wal bid'a littafin ya kai shafi na 107 ibn rajab ya hakaito wannan magana daga imamu ahmad na shi ma ra'ayin imamu ahmad ne na cewa bai kamata a a kwalkwale masallaci da irin wannan rubuce-rubuce ba da haka yana da kyau a gyara sheik muhammad ibn salih usaimin igica wani sa'in ma a rubutun za ga akwai kuskure wanda zai iya shafar akida ce wani sa'in sai ga an fara rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallama a bangaren hagu za mu ce na wanda yake fuskantar yamma an zo a rubuta sunan Allah maɗan sarki a bangaren dama kamar yanzu yadda nake zaune a zaune a sa Muhammadun dan kuma a sa Allahu. ciki wani sai ya fara gabatar da manzan Allah a kan Allah maɗaukakin sarki ka ce duk yana da irin wannan a gyara wanda bai sani bai sai ya ɗauka yadda aka yi shi ne daidai ko wani abin da ya kama da wannan duk asalan ma wani abu ne da babu dalili a shari'a da zai sa a yi shi kamata a ban masallaci haka yadda yake lokacin da za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin na umar cewa ina son shi zama arisun ka arishi musa kurin ya zama bukka ce dai kamar bukka ta annabi musa ma'ana ba wani kwarkwale shi za a yi ba shi sa har a lokacin manzan allah za ga an yi ruwa ruwa ma shigo a cikin masallacin yake to da haka ba ba laifi yanzu a gyara shi da ruwa ba zai shigo ba amma kada ya zama hanya abin da zai ja hankalin masu sallah daga cikin abubuwan da malamai suka ce hatta shi faɗan masallacin kada a siyo mai hotuna wanda za ta ja hankali duk a sanya shimfiɗar da idan mutum ma ya kalla ba za ta ja hankali zuwa tunanin me aka yi wannan ba nan wannan hadisi cikin abin da yake karantar da mu ashe ba in za a sa labule to kada a samu labulen da zai zama yana da hotuna hotunan tsuntsaye ko dabbobi ko awaki ko tumaki ko wani abu mai rai wanda zai dinga jan hankalin mutum ko yana shagaltar da shi ko da ba zai shagaltar da hankalin mutum ba ba daidai ba ne labule ya zama yana ɗauke da sura abin da yake da rai ya kamata ya zama ko da zai zama yana da kyau to ya zama sunan wani abu ne wanda ba mai rai bane a nan shek usaimin yana cewa cikin wannan hadisi har wa akwai dalilin da ya nuna mana halaccin yin labule saboda gashi ya ce kana qiramul li aisha satarat bihi janiba baitiha ta sikirce wani bangare na ɗakin ta to sai wani zai ce to ai manzo Allah ya ce ta cire shek usaimin ya ce eh manzo Allah ya ce ta cire ne dan akwai hotunan da suke bujiro mai a sallah ba wai dan ba kyau a rufe ba da haka in akwai bukata kamar yadda al'ada ta gudana ana rufe windo ana rufe koba da labule wannan ba laifi amma ka kurin katanga haka sambal ba wani dalili a zo a zagaye ta da labule wannan bai kamata ba don sitirta bango ne cikin abin da babu dalili amma gurin da zai zama koba ce da wani abu to sai a rufe ko gurin da bukatar rufe wata so to sai a rufe babu laifi a nan hadisin za mu ga an danganta ɗakin zuwa ga nana aisha an ce ha gidanta ko ɗakinta to shin gidanta ne ko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alkur'ani Allah ya ce wa qarna fi buyuti kunna aka danganta shi ga matan annabi anan ma aka ce jani ba baitiha wasu malamai suna cewa gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen su ne ba na annabi bane ma'ana mallakar su ne shi yasa da manzo Allah ya bar duniya ba a tashe su daga gidajen ba tunda da da na annabi ne tashi su za a idan manzo Allah ba a gane shi hadisi ya inganta manzo Allah ya ce inna ma'ashara al-anbiya ila nuras mu taron annaba ba a gada mu ma hu sadaqa to amma gidajen nasu ne suka ce kamar mallakar su ne shi sa kyale musu shi sa Allah ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula anan yace janiba baitiha wasu mazka ce a ba nata bane na annabi ne amma an dangana zuwa gare dan tana cike a zaune saboda duk wanda yake cikin abu a zaune za a iya dangana abin zuwa gare shi ko da ba mallaka shi bane kamar yadda za ga ko al'adar bahaushe musamman a unguwa mata da yara akan ce gidan wanci. amma ai gidan ba nata bane saboda wancan ce a ciki ran da wancan ta bar gidan wata zuwa haka za a ce gidan wanci. to da haka wasu suka ce haka amma dai shek Usaimin ya bi rinjayar da cewa gidajen da matan annabi suke ciki nasu ne mallakar su ne kamar an mallaka musu ma'ana manzan Allah ya mallaka musu to wani zai iya ce a na wata ya fi na wata Sheikh Usaimin ya ce eh da na wata yafi na wata tunda sun yadda babu laifi idan yanzu kana da mata biyu sai ka gina gida mai ɗaki uku ka sanya guda ɗaya a ciki da ban ɗaki da komai ɗaya kuma kai mata gida mai ɗaki biyu kuma ta yadda babu wani ba shari'a in ta yadda babu wani abu da kan an ba wancan mai girma wannan karami in dai ne yaddarta to babu wani abu a kai domin dama haƙƙinta ne don haka anan nan ce dangana gidan zuwa ga nana aisha dalili ne da yake gwada ma'ana mallakar su ne sannan faɗin a cikin hadisin fa inna tasawirahu fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati waɗannan hotunan suna bujiro min a cikin sallah shi ne yake gwada mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana da mutuntaka irin ta mutane yana da ɗabi'u irin na mutane domin yadda kai ma za su iya bujiro ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sun bujiro masa a cikin sallah ma'ana wannan abin ya sa ya ya ga wannan abin a cikin sallah shi yasa manzo Allah ya ce a cire sannan wannan arwa yau hadisin suka ce dalili ne na mutum ya kawar da wani abin da zai cutar da shi ya halatta mana a gidanka ko wani abin da matarka za ta kawo ko ɗanka in dai akwai cutarwa a ciki ka ce a kawar da shi me yasa manzon Allah bai cire ba suka ce domin cewa ta cire da kanta yafi akan ya cire in ya cire kila za ta samu damuwa sabani ya ce ta cire wannan abu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ta cire wannan abu sai ma ya ce wattabaqa ala hadisi ha fi qissati an bijaniyati ta abijam? an bijaniya kamar yadda muka ambata tuba ce mai kauri amma ba ta da zane ba ta da layuka ba ta da hotuna a jikinta abu jaham sunan shi ubaidu ubayd wasu ka ce sunan shi amir ibn huzaifa al-qurashi al-adawi ya musulunta a shekarar da aka yi fathu makka kuma ya yi tsawon rayuwa har ya kai lokacin khalifancin abdullahi bin zubair kun san abdullahi bin zubair lokacin da ya zama khalifa mutanen makka suka yi mai a ya rushe ka'aba ya sake gina ta ya sake gina ta domin wannan ginin da ka'aba take kai lokacin da sha suka rushe ka'aba za su gina kudin su mai tsarka tsarkakan kudin su kudin su wanda yake na halal ba na fashi ba ba na kwace ba ba na bokanci ba ba na zina ba kudi na halal da suka tattara bai isa ya gina ka'abar gaba ɗaya ba sai suka ɗebi iya inda suke ganin kudin zai kai sai suka gina da manzan Allah suna da sallama ya zo bayan musulunci ya zo sai wata rana manzan Allah yake cewa na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin yana cikin Bukhari yace ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane bayan an yi fatu makka kenan da na rushe ka'aba na mai da ita ginin asalin ginin ta a zamanin annabi ibrahim tunda wannan ginin ba shine na asali ba ce to amma mutanen ki sababbin shiga musulun ina taba ka'aba na taɓo fitina ba za a bayyance da ba za a wasu ma za su yi rijjar su bar addinin sai za Allah ce ba dan haka ba da na bai da ita na sanya mata kofa guda biyu ɗaya ta shiga ɗaya ta fita yace amma shanan sun mata koba ɗaya dan su takaita wanda zai shiga sannan an ɗaga kobar in ka lura kobar ka aba yanzu baka iya shiga sai da tsani ce ba za a to da na sassauto da ta kasa ta yadda za a shiga ta nan a fitaccen amma duk wannan gini ne na shawa na baya da suka yi to abdullahi bin zubair ya ji wannan hadisi da ya zo ya zama khalifa a garin makka sai gaiz yana da dama sai sa aka rushe ta sai mere ita ginin da manzo Allah ya burin ya dora ta kai bayan shi da wani khalifa ya zo sai rushe ta sai sake da ita gina da take kai yanzu zamanin imam malik an tambaye cewa ɗaya daga cikin khalifofi ya mai fatawa cewa in rushe ta mai da ita yadda manzo Allah ya sai ce a'a ba haka domin kada mu ta zama abin wasa a hannun sarakuna in wanda ya rushe ya gyara wacce zai rushe ya bayar wacce sai ce sai ta zama uduba abin wasa a hannun masu mulki da haka sai aka bata a yadda take a yanzu sai ya wannan farin gini da muke gani a gefe wani yanki ne na ɗakin da cewa ba gaba ɗayan shi ba shi ma malamai sun ce ba gaba ɗayan shi ne ɗakin ka'aba ɗin wani yanki ne dai wani yanki na shi cikin asalin ɗakin ka'aba ne sai zama na kuma an rufe ta ta zauna a haka to wannan Abuja ya riske ginin ka'aba a lokacin jahiliya kuma ya riske ta a lokacin abdullahi a ibn zubair mutum ne da laraba suke girmama musamman ƙwarai shawa kuma Allah ya hore mai ilimin nasaba sanin nasaban mutane da gidaje da dangi yana cewa tun a zamanin jahiliya na shan giya saboda ba na son hankali na ya gushe ya rasu a lokacin khalifancin Abdullahi bin Zubair tarjama tana cikin alistiab da kuma littafin al-isaba na Ibn Hajar to shi ya ba manzan Allah tufa da ya ba manzan Allah tufa wadda take khamisa to a tabar akwai zane to da manzo Allah ya zo zai sallah sai dan zanen ya ja hankalin shi shine ana gama sallah sai manzo Allah ya cire sai ce kuma yadda ita karbo min ambijaniya ita ambijaniya kisa'un ghalizun tuba ce mai kauri amma ba wannan zane zanen a cikin ta sai manzo Allah ya ce ku karbo min malamai suka ce me hikimar da yasa manzon Allah ya ce a kai wannan a karbo mai suka ce domin Abu Jahm ya ba manzon Allah kyauta ne kuma aka dame da wannan kyautar ba tare da an karbi wani abu ba ba zai ji daɗi ba kai ne ka ba kamar sarkin gari kyauta sai kuma a dama da kyautarka ka aika wa sarki kaji sai ya ce a dama da kajinka kaga ba za ka ji daɗi ba amma sai sarki ya san kana da kaji kana da zabi sai ce ku kai mai kajin ku ce ya bani zabi na fi sha'awar zabi ai abuja za ka bayar to da haka da shi ma abuja ana kaiwa aka ce manzo Allah ya ce ga wannan khamisa din tana da zane-zane ka bashi ambijaniya kaga zai ba cikin kwanciyar rai ya gane cewa ba kyautar shi bace ba a so a'a manzon Allah ya fi son kaza da haka sai ya karbi wannan a dalilin ma'ana wancan abin da yake bujiro mai a cikin sallah wannan hadisi shi ma dalili ne da yake gwada mana nisantar duk wani abin da zai shagaltar da mai sallah gabanin sallah ko da tufan da yake sanye da ita ne amma wannan bayanar na ba a son sanya tuba mai kyau a cikin sallah ba bal abin da ake so ka yi ado a cikin sallah dan Allah cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid zina malamai suka ce ƙari ne akan tub akan sitirce al'aura sitirta al'aura daban zina daban za ka iya sitirta al'aura ka ba tare da kayan ado ba in ka samu yanzu riga yanzu rigunan da muke zama da su a cikin gida wanda mutum ba fita zai ba yana cikin gidan shi daga nan sai kobar gida kaga ya sitirta al'aura shi amma ba ado ba amma zai fita zai je wani guri sai canza kaya ado to Allah ya ku zu zinatakum inda kulli masjidin kuma a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahu a ahaqqu an yutazayyana la Allah ya fi cancanta a yi mai kwalliya shi sa akan so mutum in zai zo masallaci ya zama ya sanya tufa mai kyau ya sanya tufa mai kyau daidai gwargwado saboda mai saboda zai zo ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki to waɗannan su ne fiqhun waɗannan hadisai a takaice sai mala yace wa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim rawahu muslim an jabir bin samura an karbo daga jabir ibn samura radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la hiyanna aqwamun wallahi tabbas haƙiƙa ko dai wasu mutane su hannu yarfa'una absarahum ila samai wanda suke daga idansu ganin su a cikin zuwa ga sama fi salati a cikin sallah ko dai su hannu aula tarjiu ilaihim ko kuma ganin bai dawo ba zai dawo gare su ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi da muka karanta hadisin Jabir ibn Samura za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yantahiyanna fi'il mudari ne muakkadun bin nun fi'il mudari ne an karbaba shi da nun la yantahiyanna sannan ga lam alwaqi'a fi jawabil qasam wadda tana zuwa ne a amsa ta rantsuwa da haka anan za a kaddara rantsuwa wallahi la yantahiyanna kun ga an akka da maganar da kusan abubuwa guda uku na farko ga rantsuwa da za a kaddara ga lamun da ƙara sannan ga nun nunin taukid as-saqila layantahiyanna wallahi tabbas haƙiƙa wasu mutane a aqwamun wasu mutane su hannu yarfa'una absarahum ila sama suna ɗaga ganinsu zuwa ga sama ko dai su hannu su daina aula tarji'u ilaihim ko kuma ganin ba zai dagare su ba wannan hadisi dalili ne da ke nuna mana haramcin mutum yana sallah ya kalli sama ya daga idan shi ya kalli sama yana cikin sallah a tsaye mutum yake ko ya dago daga ruku'u ko yana zaune duk wannan baya cikin abin da shari'a ta halatta malamai sun tabi akan haramci shi ya fi karfi yadda wasu suna ganin ba haramun ba ne. amma haramcin shi ya fi karfi saboda irin abin da aka faɗa na narkon azaba cewa za a fisge ganin a hadisin Anas dan Malik manzo Allah ya ce ma balu aqwamin me ya samu wasu mutane una yarfa'una absarahum ila sama ifi salatihim suna daga idan su kalli sama a cikin sallah sai manzo Allah ya ce me ya same su har manzo Allah ya tsananta magana sai ya ce layanta hunna ko dai su hannu, an zalika aula tuqfanna absaruhum ko kuma a fusge ganin su daina gani da haka wanda yake gwada mana kallon sama a cikin sallah haramun ne to yaya hukunci idan mutum yana sallah ɗin ya kalli sama sallar ta lalace jamhur suka ce sallah ta lalace ba yaya abin da aka hana amma sallar shi na nan ibnu hazm az-zahiri yace sallah ta bace dan me dan shi a gurin ibnu hazmin annahyu yaqtadi al-fasad indai an hana ka abu to da kai ka lalata abin da kai a ciki shi a gurinsa in an hana abu to da kai hanin da kai abin da aka hana a cikin wannan abin to abin ya lalace da haka sallah ta lalace me ya hikimar da ya sa aka hana daga ido sama a cikin sallah suka ce domin yana kore kushu'i yana kore fuskantar ubangiji kana sallah kana gana da ubangiji yayin da kalli sama ko da baka daga kanka ba in dai ganin ka sama yake kallo to ya zama kamar ka ba fuskantar ubangiji madaukakin sarki ne ka fita daga halin mai sallah ibn rajab yana cewa wal ma'ana fi karahati zalik ma'anar da yasa aka hana haka khushu'ul musalli wa khabti basrihi kushu'in mai sallah da kuma kaskantar da ganinsa ƙasa wa nazruhu ila mahalli sujudihi da kuma kallon inda zai yi sujjada fa innahu waqifun ya yaday Allah mai sallah yana gaban Allah ne yunajihi yana ganawa da Allah fa yanbaghi an yakuna munakkisan rasahu ya dace zama ya sunkuyar da kanshi wa mutarrikan ila al-ardi yana kallon ƙasa shine hikima dan a samu khushu'i a ciki to a wajen sallah fa hukuncin kallon sama malamai sun yi sabani wannan muna magana a wajen addu'a ba haka kurin a haka a yanayi na zamantakewa kana tafiya ka ba laifi don ka kalli sama bal kallon sama ma a matsayin aya wani abu ne da shari'a take so inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab da haka kallon sama kai tafakkuri ba laifi muna magana a wajen sallah a yayin da mutum zai addu'a ya kalli sama wasu malamai sun ce makaruhi ne wasu sun ce halal ne kuma da alhabis ibn hajar ya kai to amma magana mafi inganci mai addu'a shi ma zai kalli alƙibla ne mustahabi ne fuskanci alƙibla ba sama ba mustahabi ne kalli alƙibla ba wai dole bane amma dai in zai fuskanci wani abu alƙibla ake so ya kalla ba sama ba suka ce domin daga ido sama yayin addu'a babu wani dalili da ya gwada haka ba samu magabata kuma sun yi batawa akan haka ba sannan abin da ya inganta manzan Allah wajen addu'a alƙibla yake fuskanta kame yadda ya zo hadisin Abdullahi bin Zaid ya ce manzon Allah ya fita ila hazal musalla yastasqi ya fito wannan guri zai ne zai yi addu'a neman ruwa fada'a sun masta istaqbala al Ya yi addu'a ya nema a shayar da ruwa ya fuskanci alƙibla. shi yasa Bukhari da ya zo wannan kan wannan hadisi da na karanta sai ce babu du'a'i mustaqbil al-qibla babin kai addu'a kana kallon al-qibla da haka mai addu'a al-qibla zai kalla shine mustahabbi ba wani guri daban ba shine abinda ake so to me sallah ina ake so kalla an ce kai ya kalli sama jamhurin malamai suka ce me sallah zai kalli gurin sujjada shi inda yake yin sujjada liman ne shi mamu ne shi shi kadai ne ko da jama'a yake sai dai a wajen malikiya a mazabin malikiya suka ce zai kalli gaban shi ne ba gurin sallah ba zai kalli gaban shi ne suka ce Allah ce fa walli waje haka shatral masjidil haram ka kalli daura da masallaci jiha masallaci mai albarma da haka in ka kalli kasa ai ba kalli jihar ba da haka suka ce gaban shi zai kalla amma magana tafi inganci zai kalli gurin sujjada shi ne sai dai da mai sallah zai kalli gaban shi musamman dan ya ga aikin liman mai liman yayi to nan ba ku babu komai a kai dan manzo Allah yana cewa sahabbai li yalini ulul duha wal ahlam in za a yi sallah manzo Allah ya ce in za a zauna da sallah manzo Allah ya ce masu hankali zama kusa da ni sai ce ku koyi da ni a wata riwa manzo Allah ya ce ku matso kusa da ni ku koyi da ni wanda suke bayan ku su koyi da ku da haka suka ce idan yanzu mai sallah zai ɗaga kai ya kalli liman dan ya ga me yayi babu laifi a cikin sallah amma al'asli shine kalli gurin sujjada shi shine abinda ake so shi zai sa samun tamamul khushu a cikin sallah kuma haka aka samo daga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkanin suna kallon gurin sujjadar su ne abu kilaba aljarmi yana cewa haddasa haddasani asharatun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane goma cikin sabon manzon Allah suka ga yin hadisi an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da yadda manzon Allah yake sallah mutane goma cikin sahabbai sun gaya mun fi qiyamihi tsayuwar manzon Allah wa ruku'ihi da ruku'in shi wa sujurihi da sujjada shi binawi min salati amirul mu'minin kwatankwacin yadda amirul mu'minin yake sallah yana nufin Umar bin Abdul Aziz yake cewa qala Sulaiman Sulaiman ce fara maktu Umara fi salati. da ya bada ka sai Sulaiman sai ce sai na tsaya ina kallon ya Umar yake sallah Umar bin Abdul Aziz tunda an ce yadda manzon Allah yake haka yake yi sai na ta kallon shi ya ce fa kana basaruhu ila maudi sujudi sai daga ganin shi inda yake sujada nan yake kallo kun ga wannan yana ma ashe bai ma nan suke kallo a wajen sallah amma a wajen tahiya su ake muke kalli dan yatsan shi wannan da yake karkadawa manuniya sabbaha ita ake tana da sunaye guda biyu ana kiranta sabbaba ana kiranta sabbaha sabbaba mai sabbaba fitina kenan da yawan sabbaba abu in ga ana nuni da ita to faɗa ne shi sa a hadisi ya zo duk da cewa hadisi akwai rauni cikin sanadin shi manzo Allah in zai nuni yana yi da hannu ne gaba daya galiban yakan yi nuni da hannu gaba daya domin ko daga nesa ka haka ko kai mutum haka ka ce ga ce na mai fada amma ka hango ka nuna shi da haka ba za a ce da kima ke yi da shi ba to ana kiranta sabbaba amma malamai sukan ce mata sabbaha saboda ana yin tasbihi da ita in ka zo kana tahiyya ai da ita kake karkadawa suka ce to sai mu kira ta sabbaha to a wajen tahiyya ana so ka kalle ta domin hadisin Abdullahi bin Zubair wanda Abu dawo da imamun Nasa'i da Imam Ahmad da Ibn kuzaima suka rawaito cewa manzon Allah a cikin sallah kana la yujawizu basaruhu isharatahu idan shi baya kaucewa daga nonin shi da haka manzon Allah na kallon wannan dan yatsa na shi amma a sauran wurare sai mutum ya kalli gurin sujjada shi walahu an karbo da gare shi shi wa kenan jabir ibn samura an Aisha ta. a walahu anan yana nufin muslim afwan ba jabir ba muslim an aisha daga nana aisha ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul tace naji manzon Allah yana cewa la salata bi hadarati ta'amil babu sallah da zuwan abinci wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan ko yayin da abubuwa najasa guda biyu suke tunkudar mutum to babu sallah akhbasan ana ana nufin bawali da bayan gida yayin da suke tunkudar mutum suke matsar mutum suke izan mutum yana jin su yana Allah Allah ya je to idan yi sallah babu sallah din wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi cikin kitabul masajid amma akwai irin kissa da al-hafiz ibn hajar bai kama mana ba ga yadda hadisin yake daga yaqub ibn mujahid daga Ibn abi atik Ibn abi atik yace tahaddastu ana wal qasim inda aisha radiyallahu anha hadisan yace ni da al qasim mun yi hira mun tattauna a gurin na aisha muna mun yi zance mun yi hira Ibn abi atik abdullah Ibn muhammad ibnu abdurrahman Ibn abi bakar siddiq shine Ibn abi atik sunan shi abdullah sunan baban shi muhammad sunan kakan shi abdurrahman sunan kakan baban shi abubakar siddiq kaga dan uwan na aisha ne ma'ana za mu iya cewa jikan ta kenan za mu ce ko tunda babu kakan shi ne abdurrahman nana aisha ma kakan shi ce tunda abdurrahman dan uwan nana aisha ne to da ka jikan nana aisha ne to yace ni da alqasim shi kuma alqasim shi kuma shine alqasim dan muhammadu dan abubakar siddiq kaga shi alqasim din jikan sai sayyidina abubakar ne shi kuma ibnu abi atik jikan nana aisha ne kun ga dai ma'ana dai yan uwan juna ne to sai suka je gurin nana aisha ana hira irin hira da yan uwa da jikoki wa kana alqasim rajulan lahana shi alqasim din jikan sai sayyidina abubakar din mutum ne mai lahani a cikin magana ma'ana yana kuskure a cikin magana shi da ake kira allahan ma'ana kamar gurin da ya kamata ya ruku'a sai damma a gurin da ya kamata ya a sai na saba makamancin wannan wa kana li ummi waladin baban shi kuma bai ce ummu walada ce fa qala lahu aisha sai na aisha ce malaka la tuhaddisu kama yatahaddasu ibn akhi hadha kai yaya magana ka baka magana kamar yadda wannan dan dan uwan nawa yake yi injina na aisha yake ta wannan ibnu abi atik ya fi ka iya magana kai magana ka ba dadi amma inni kadi alimtu min aina utita na na ce na san daga inda ka samu wannan matsalar hadha addabatu ummuhu wannan mahaifiyarsa ce ta koya mai magana wa anta addabatka ummuka kai ma mahaifiyarka ce ta koya maka shi kuma kun ga mahaifiyar shi bai wace kamar na Aisha tana so ta ce daga mahaifiyarka ka samu wannan matsalar ba daga babanka ba ko kakanka qala faqad al-qasim sai qasim ya fushi sai ya ga kamar an aibata shi wa azabba alaiha ya fushi da rana Aisha din balan mara ra'a ma'ida ta Aisha kad utiya biha ana kawo kwanan abinci na nana Aisha ma'ida alma'ida, ma'ida a larabci kwanan da yake akwai abinci a ciki ana kawo wa kama sai tashi qala na na shace aina ina za ka? ba zai ci ba ya yi fushi saboda an ga mai magana da bai ji daɗi ba da haka an ka abinci tashi ba zai ci ba sina na shace ina za ka sai ce usalli sallah zan je yi qala sai ce ijlis zauna qala inni usalli yace sallah zan je in yi qala ijlis gudar tace zauna irin kamar ka ce makaryaci irin tsawa kalmar gudar tana nufin kamar mayaudari ko makaryaci irin tsawa dai da al'ada ko na mutane akwai tsawar da suke mutum da haka sai ta yi mai tsawa ce zauna inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Na ji manzon Allah yana cewa la salata bi hadarati ta'ami babu sallan an ka abinci ya an kawo ma'ida kai zaka tashi ka ce zaka je kai sallah kun ga wanda suka san sunna kenan shi ta zauna sai ka ci abinci ta ce to naji sai ta faɗi wannan hadisi to wannan hadisi yana gwada mana kenan babu sallah an ka abinci kamar yadda muka faɗa a can baya shin laɗin nan korewa ce ta kamala ko korewa ce ta ingancin sallar ko kuma korewa ce ta samuwar sallah akwai abubuwa guda uku la tana kore ɗayan abubuwa guda uku in ma ta zama nafiyul wujudi kore samuwa yanzu kamar in ce la da huna babu wani mutum a nan misali wani ce liƙamun cin akwai mutum in ce la'ahad la ahad kun ga wannan nafiyu wujudi ne babu kowa ne kore samuwan ne akwai kuma nafiyu siha kore inganci in an ce bai inganta ba zai iya za iya samun abin amma bai inganta ba akwai nafiyul kamali kore cika akwai abin amma bai cika ba da manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku anan baya cika nabiyul kamali ne ba nabiyul siha bane in ka ce nafiyul siha ne to duk wanda bai da wannan sifa din ba mu'mini bane ba musulmi bane sai zama nabiyul kamal ne to anan sai malamin suka ce la salata shin ana kore samuwar sallah ne suka ce a'a ai ba za a kore sadda mun za a iya samun za a iya samu sallah mutum ne an kawo abinci sai ya tashi sallah raka hudu kaga ai za mu ci ga sallah an samu da haka ba kore samu sallah bane to kore ingancin ta ne wasu ka ce eh kore inganci ne da hakan an yi ta ba ba kamar zahiriya a gurin mazhabin zahiriya in aka kawo abinci ka tashi kuma ka fara sallah ko kai sallah ba ba sai jamhur suka ce nafiyul kamale ne kore cikar sallan ne ma'ana in kai sallar ta yi amma babu kamala a cikinta to shine anan suka tattauna da haka jamhurin malamai suka ce annafiyu na nafiyun lil kamali da haka nan, in mutum za a kawo abinci kana so ka ci abinci kana kwaɗayin cin abinci ana kawo sai ka ce bari in sallah in dawo in kai sallar ta yi amma ba ta zama cikakkiya ba domin hankalinka zai tafi rabi da rabi zuwa ga abincin amma a gurin ibnu hazan ma baka da sallah gaba daya ko kayi ma kayi sallar da bata yi ba Sheikh Ibn Baz Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa mu ce hadisin nafiyul kamali ne shine azhar domin da manzo Allah ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min manzo Allah ya ce wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi ba mumini bane suka ce waye ya rasulullah ce wanda makocin shi bai aminta daga sharrinsa ba daga sharrance sharrancen shi to anan korewa ne na cikar imani domin in ka ce korewa ne na ingancin imani to duk wanda makocinsa yake kwana yana zakar bai san sharrin da zai mai ba to wannan ba mumini bane ma'ana kafiri ne kuma ba malamin da ya ce haka kun ga biyu kamal ne da haka wannan hadisi yana gwada mana duk wani abin da zai hana cikar sallah rasa kushuyi a cikin sallah to a bashi da haka in an ka abinci malamai a na jamhurin malamai suka ce in kana son cin abincin in kana sha'awar cin abincin sai aka abincin to lallai ka tsaya ka ci abincin sannan ka je kai sallah amma ka abincin kuma kana sha'awa amma ba za ka iya ci ba to nan ba magana la salata bi hadar sai kai sallah ka kamar me kamar ka abinci kana azumi kaga ai ba da za ka ci kuma lokacin sallah nan dole ka je kai sallah ka ba magana ka jira ko kuma ka abincin amma ba halattacce ba zuwa aka yi aka yi kwacen shi aka kawo aka dire a gaban ka kaga haramun ne ka ci to anan dole ka kura kai sallar ka amma ka abincin halattacce kuma ya halatta ka ci kuma za ka iya ci to abin da ya kaci abincin ko da sallah za ta wuce ka ko da jam'i zai wuce ka ko da ana jam'i kana bayan nan kana cikin rumfan nan sai aka abinci kana jin yunwa ana dira abinci sai aka tada ikama abin da yake sunna ka zauna ka ci abinci ka ko da za a gama sallah ba gama cin abincin ba inda malamai suke sabani idan lokaci zai fita an kawo abinci amma in ka tsaya cin abincin rana faduwa za ta kuma baka yi la'asar ba in ga lokaci zai fita kenan ko lokaci zai aka je karshen lokacin azahar in ka tsaya to a nan ne wasu malamai suka ce ka tsaya ka yi sallar sannan ka zo ka ci abincin domin ma'ana lokaci sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah a nan ma suka ce ka tsaya ka ci abincin amma dai abin da ya bi ka yi sallar sannan ka zo ka ci abincin tun da yanzu lokacin ta ne zai wuce amma dan rasa jam'i to wannan zaka iya rasawa sai maza Allah ce wala huwa yudafi'ul akhbasan haka nan idan abubuwa guda biyu yudafi'uhu suna izan shi suna tunkuɗa shi suna matsar shi al akhbasani munana guda biyu ma'ana najasa guda biyu shine bawli da da bayan gida idan mutum yi sallah yana tare da waɗannan abuwa shi ma sallar shi ba cikakka ba ce malamai anan suna cewa gwargwadon yadda suka tsananta masa gwargwadon yadda sallar za ta ragu idan ya kai matsayin da ba zai iya mayin sallar cikin nutsuwa ba gaba ɗaya to babu sallah kenan misali ya yi ta a gurguje ba cikakken karatun fatiha ba nutsuwa ba komai an rasa sharaɗanta da me to kenan sallah sai ya zama ta lalace amma in bawali ne kaɗan wanda ba zai shagaltar da kai ba kana jin shi amma ba zai hana ka ba za ka iya jin kana jin bawali amma za ka iya jure har a gama karatun nan har ka je gida har ka ci abinci sannan kai bawalin ka to kaga wannan babu laifi dan kayi sallah amma in ya kai hali na matsuwa to abin da ake so shine mutum ya yi sallah ma'ana ya bari ya je ya biya wannan bukatar tashi shi yasa an kirawo sallah kuma kana jin bayan gida to abin da yake daidai ka je ka yi bayan gidan ko da za ka rasa jam'in sallah din shine abin da yake daidai malamai suka ce sai mu kiyasi duk abin da ma zai zama yana tunkudar mutum da zai hana shi nutsuwa a cikin sallah shi da ciki kamar ma'ana mutum yana jin rihi ya matse ta shi ma ya shiga ciki in ta kubce dama shi kenan a nuna ta warware hakanan ko tsananin zafi ko tsananin sanyi da mutum ba zai samu kashuyi a ciki ba shi ma ya kamata ya fita daga cikin wannan yanzu in ka je gurin da yake da AC mai karfi kamar ka je masallacin Makka da Madina ana musamman na Madina da yake shi kusan arbe in aka saki AC nan in yi ma karfi in baka saba ba iri na ne to dole sai ka fita daga ciki dai in yi karfi ya karfi mutum ma da yawa cikin zai iya faduwa in eh, kun san ai AC da yawa ba sa haduwa eh. to kaga irin wannan abin da yake daidai ka fito wajen masallacin kisa sa wani sa za ga galibin mutane suna fitowa waje su yi sallah ko da masallacin bai cika ba saboda suka cika cutuwa da a su shi yasa sa hikiman ma da a cikin masallacin aka wasu gurare da yake lemomi ne iska tana dan shigowa to in ka je nan za dan samu saukin sanyin amma in ka je gurin da ba irin nan ba duk zafin da ake yin sanye sanye to dole sai ka fita ka ka fito wannan sabanin kuma irin mutanen wajen rasha afghanistan su kuma irin a sanyin da suke so kenan su kuma koya zafi yake damu su yake yanzu mu nan gashi muna cikin nan muna karatu ana zafi su irin waɗancan inda irin wannan zafin ba sa iya jurewa saboda guraren eh, eh, mutanen da suke da sanyi da yawa ba sa iya jure zafi mutanen da suke da zafi da yawa ba sa iya jure sanyi sai kuma wanda suke rayuwa tsaka tsakiya munan za ga duk abubuwan da muke da zafi da sanyi duka in an kwatanta su da wani zamu iya tsaka tsakiya muke in ka kwatanta da inda in sanyin su ya zo duk komai kankara yake zama in ka shiga gida ma in gari ya waye sai da dabara za ka bude kofa kaga ba za ka haɗa su da mu nan ba haka in ka in akwai gurin da in zafi yayi zafi sai in ka je cikin rere ka sa nama zafin zai iya canza mai kala ga kamar zai basu kaga ba za ka haɗa da nan ba to da haka shi ma dai malamai sun sanya irin wannan zafi ko tsananin wannan ko ishirwa in tewa mutum tsanani shi ma ba zai samu kushuya a sallah ba to duk irin waɗannan abubuwa su ake mutum ya gabatar da su sannan ya zo ya yi yayi sallah wannan hadisi da al ibn hajar ya hada shi da hadisin iza qudima al-asha'u can da muka karanta a baya da zai zama yafi dacewa da gurin shi sai hadisin abi huraira wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ce a tasaubu min ash hamma shine at-tasa'ub hamma daga shaiɗan ne bai za ta tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma ko zai yi hamma fal yaqzim mastata ya kame gurgurdan yadda zai iya rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa zada a riwayar tirmidhi ya zo da ƙari fi salati a cikin sallah al ya kama nan wannan hadisi na abu huraira dan shi ma wani abu ne da yake kora kushu'i a cikin sallah at-tasa'ub manzo Allah ce at-tasa'ub masdari ne na tasa'aba ah, abinda ake kira at-tasa'ub shine harakatul lil fami laysat iradiyya baki ya motsa motsa wanda ba kai ka ba da nufin kai ba shine kamar hamma kuma galiban hamma tana kasancewa ne daga kasala ko bacci manzo Allah ce mina shaytani daga shaydan ne mana manzo Allah ya sanya wani abin daga shaydan saboda yadda manzon Allah yake kin abin ko yadda musulunci yake kin abin domin galibin ka ga mutum yana hamma to ya gaji ko bacci yake ji ko yunwa yake ji ko kasala ce a tare da shi da haka idan yanzu mutum yana sallah sai aga yana hamma to kaga ba wani kushuyi tare da shi ba alama yayi daya yayi biyu yayi uku ba kushuyi a tare da shi akwai rauni a tare da shi sai manzo Allah ce falyakzim ya kame ma'ana ya kame hamma din iza. ma'ana in ɗayan ku zai hamma fa idza a ahadukum idan ɗayan ku zai hamma falyaqzim ya kame ma'ana ya mayar da hammar daidai gwargwado to me ake nufi suka ce shine mutum yayi abin da ba zai sa ya hamma ba ma'ana kada ka zo yin sallah ka tashi a cikin kasala ka tashi ka girgije ka yi abin da zai sa karfin ka ya dawo shine abin da ake nufi ba ana nufin wasu suka ce ba ana nufin hammar ta zo ka ƙi ba a'a kan ma kai sababin da zai ja maka yi hammar shine ma'ana ka kame dan haka suka fassara wannan hadisi dalili ne da yake nuna mana bai dace ga mai hamma ba ko kuma ya dace ga mai hamma yi kokarin hana ta gwargwadon yadda zai iya ma'ana yi kokarin hana abin da zai ja masa hamma din gwargwadon yadda zai iya haka kuma wajen rubewa yana cikin hanawar rufewa da mutum zai yi ya sanya bakin shi ya sanya hannu ya rufe bakin shi abu na barko kenan a wajen hamma kai kokarin barinta abu na barko kenan da shari'a take so ta hanyar barinta kuma ta hanyar barin sababan da za su kama ta ita abu na biyu ana son mai hamma ya dora hannunsa akan bakin shi saboda bude baki wani abu ne mai muni mutum ya hangame bakin shi wani abu ne mai muni sai ma wani abu ya zo ya fada a ciki kamar kuda ko makamancin shi wannan hadisin Abu sa'idul al ya nuna mana wannan ladabi manzo Allah ce idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yana hamma ko zai yi hamma yumsit bi yadihi ala fihi ya kama bakin shi da hannunsa fa inna shaytana yadkhulu shedan yana shiga malamai suka ce imma a zahiri shedan din ya zo ya shige imma kuma ana nufin ma'anawi shigan shaidan ba ta zahiri ba ana nufin in ka ga yana nan to daga nan shaidan ya samu shiga jikin mutum sai ya zama mutum ya shiga wani yanayi to da wani hannu ya kamata ya rufe bakin ko suka ce da hannun hagu saboda wai wani abu ne da yake ba so ake a gani ba amma dai babu wani dalili da ya wajabta hannun hagu mu galiban mun saba da hannun dama muke yi haka mutum ya rufe da dama babu komai a wani hadisi yana cikin hikimar rufe bakin za ka kare kanka daga shaidan ya maka dariya ya zo a wani hadisi wancan hadisi na imam muslim ne a wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito hadisin Abu Huraira fa inna ahadakum idza tasa'aba dayan ku idan yayi hamma da hika minhu shaytan sai shaydan ya mai dariya dan zai ga kamar shi ya canza shi shaydan ya dinga ma mutun dariya kaga in ba in ba wahayi ba da zai ka san wannan sai ta hanyar hadisi duk ilimin mutum ba zai gano cewa in yayi hamma shaydan yana gefe yana dariya ba sai dai manzon Allah ya faɗa maka wannan abu ne da ake sanin ta hanyar wahayi abu na biyu kenan mutum yayi hamma ya rufe bakin shi abu na uku mutum ya shiru kada ya ce ha sauki ne da ba a so da haka ana son mutum ya shiru hadisin abi huraira maza da na ce at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma daga shaytan ne fa idza tasa'aba ahadukum idan dayan ku yayi hamma falyaruddahu masata ya kana ta ya mai yadda ita gwargwadon yadda zai iya fa inna ahadakum idza qala ha da hikar shaytan ɗayan ku idan ya ce ha fi shi dan ya dariya wannan hadisi yana cikin bukhari da haka ba a sai in kai hamma a ji ka fitar da wani sauti waɗannan abubuwa guda uku duk sunna ta zo da shi amma mutum ya hamma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan bai inganta ba bai da asali da ya tabbata da an nagalto mana da haka abinda mutum zai waɗancan abubuwa da nasi ya gwada za mu ga hadisin abu huraira an yi maganar kamewa ga barin hamma ba tare da an ayyana wuje ba sai alhafiz ibn hajar ya kama da riwayar tirmidhi da ke gwada mana a cikin sallah da haka anan malamai suka ce a wajen sallah duka ana so ka kame gabarin amma daidai gwargwado kuma a wajen sallah a cikin sallah min babu aula duk wannan yana kore kushu'i wannan shine hadisi na ƙarshe da alhafiz ya ka cikin wannan babu. kun ga a dunkule duk wani abin da zai hana mutum ya samu kushu'i a cikin sallah so ake nisance shi da haka yanzu yadda ake zafin nan kaddara ba fanka kuma zafin yayi zafi kun muka yi sallah a masallaci za mu fito a gigice ya halatta mu koma waje mai sallah saboda mu samu nutsuwa idan ya zama da zafin ya yi zafi haka nan idan sanyi ya sanyi har ya zama na sanyin ya kai matuka idan mutum ya fito zuwa masallaci zai jigata ya halatta ya sallah a gida kamar yadda malamai suka bayani duk dan da mutum ya samu khushu'i da nutsuwa cikin ibada shi wannan shine karshen hadisan da alhabiz ya kada daga sai babu masajid da haka duk wani abin da zai hana mutum khushu'i a cikin sallah hatta yanzu irin waya din nan idan har za ka yi sallah baka kashe wayar ka ba baka sa ta a silent ba to in an bugo maka in har mai bugowar zai ci gaba da bugowa ya yi sauki ka ɗauka ka kashe ka mai ka ajiye mai kuma an bugowa kansu ya ƙara bugowa ka ɗauka kansu ya ƙara bugowa kaga ya zama yana wasa da kai kai kana sallah Iza malamai suka ce kashewar in an bugo kashe ta bar ɗaya ka ka aje ta yabi akan a dinga bugowa kana katsewa musamman wanda suke yawan karɓa waya ba irin mu ba manya manya yan kasuwa da masu hali za ga wani duk ba minti biyar sai an kira shi a waya to irin wannan in zai sallah bai kashe ta ba da ya kabbara sallah za a kirawo sai ya matsi can wani ya kira ya matsi sai ga kafin ya gama sallah din haka zai tayyana yana kashe waya wannan ba ku shuya cikin sallar shi sallar shi ta ta waya irin wannan da an kira da ya ɗauka sai ya kashe ta sai ya ajiye ta shi kenan ya huta in ba zai iya ba sai ya sa ta asalin can ta je ta ta can a a karata haka nan wanda zai zo sallah ya zo da rigar da ta yi mai girma da kira yake iya nade ta diyar shagalta a sallah ya zai nade ta wannan ma ba daidai ba ne yunafin kushu ko wanda zai zo masallaci to da yaro ɗan ƙarami yaron da ma bai daina yin bawali ba zai iya yin bawali a cikin masallaci ana sallah yaron ya ya jawo shi zai can ya kama shi zai can ya riko shi ma nan kaga ba tare da shi in za ka zo da yaro ka zo da yaron da ma'ana yana da zai iya gane abu ko da ma tafiya zai yi ba zai je ya wata ɓannan ba da yanzu ka zo da yaro ɗan shekara uku hudu wanda yake yana da gane abuwa dan ya fita ma ba za ka ji tsoro ba ko musamman ya kai shekara shida bakwai amma in ka zo da yaro ɗan yayi ɗan ƙarami ka ka shiga cikin wani yanayi zai zai ta maka wasa da hankali ya hana ta sallah ta zama cikakkiyar nutsuwa a tare da ita kai kuma ba mace bane bare a ce akwai larura ta shari'a dole da zaka yi renanci da zaka taya kula da shi in mace ce za a iya mata uzuri in babu mai reno yana kuka ko wani abu makamancin wannan ta da zama tana sallar tana rike da shi kamar yadda manzo Allah ya sallah da umama amma kai na namiji zaka iya barin shi a gida ka toho masallaci haka duk wani abin da zai kore kushuyi a cikin sallah ko ibada kuma haka nan masu yin sallah a kasuwa su lura matukar gaske yawan za zaga yawancin masallatai a kasuwa ba ko wanda yake da gini rubba zai ga mutum yana sallah dan gini ne karami kuma da abin da ake yana kallo ya kalli can ya kalli can wannan ma yana yunafi kushu ita sallah gwargwadon yadda kushu ya tafi gwargwadon yadda sallah za ta dinga raguwa har a je matsayin da mutum bai da ladan komai ya dai sallah ne amma babu lada tare da shi ubangiji Allah ya kare mu naktabi bi hadha abin da yake daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi bisa kuskure ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya haife mana wallahu ta'ala a'lam